Haka take studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanun nasu. cibiyar norbert zango domin aikin jarida na bincike a yammacin afirka senezo na taro a yame kan tasirin dan jarida bincike wajen yaki da cin hanci a yammacin afirka akwai mu da karin bayani makon afirka na shaushawa ana a bikinsa a yau 26 ga watan afrilu wata dama na jaddada muhimmancin allura ganin a Nijar yanke a gadar adadin yaran da ba amma a lura ba ya ragu a ciyar babbar ma'aikatar kiwon lafiya. Eh, shirinmu na musamman za mai da hankali kan taron kiraye-kiraye domin yin shasha ga yara a yankin maraɗi. Tuma da yanzu ga labar naku ɗaya na bin ɗaya. Tasirin aikin ɗan jaridar bincike kan yaƙi da cin hanci da rashawa a yammacin Afirka shine taken wani taro da aka shirya a yau da safe a birnin Yamai tare da cibiyar Norbert Zango domin jaridar bincike. Musa Aksar shugaban kwamitin zartarwa na ƙungiyar Senezo ya bayyana muhimmancin wannan taro a cikin rahoton Tanar Fude Ahmed Asuman Abubakar. Mun yi wannan tunani ne ta la'akari da cewa akwai hukumomi masu yaƙi da cin hanci da rashawa a Afirka ta yamma da suka hada da halsiya, rinkawo, sannan da cibiyar Senezo ta 'yan jarida masu binciken kwakwaf. Ta la'akari da haka muka ce anya ba za mu iya mu haɗu ba don mu yaƙi cin hanci da rashawa, wato mu haɗa ƙarfi da ƙarfe tsakanin hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa na Sedeyawo da kuma cibiyar Senezo ta 'yan jarida masu binciken kwakwaf a yankin na Sedeyawo. Domin muna da manufa ɗaya, saboda haka muka ce yawa jaba ba mu haɗu domin tattauna yadda za mu girka wani tsarin yaƙi da cin hanci mu yi aiki tare wannan ita ce ma'anar wannan haɗuwa. Voilà l'objectif de cette rencontre da yake halarta wannan taro shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa alsiya ya yi kira ga 'yan jarida da bincike da su dukufa domin kawo nagartattun shaidu da aka tabbatar a cewa rasa alsiya za ta yin amfani da waɗannan bayanai cikin aikinta mai musa bashir shugaban halsiya a cikin rahoton tarnan fude ahmed wannan ƙarfafa zumunci ne da muke yi da su shine muka taru a nan eh, don mu gwada ma jama'a eh wannan aiki na cin hanci da jayanci da muke da rashawa da muke yi dole sai mun gama kai da da yan jarida so muke yan jarida su bar ba da bayanin da ba haka ba eh, a samu 'yan jarida masu bincike mai zurfi wanda za su ba mu hanya mu mu ɗauki wannan binciken nasu mu tallafa shi don mu yaƙi eh, cin hanci da rashawa A jiya aka buɗe zaman taron shari'ar mayan laifuka na shekara ta 2023 a kotun shari'a na tawa. Takardun shari'a 20 da za a yin shari'a kansu daga ciki akwai batun kisa daga ranar 25 ga watan Afrilu zuwa 6 ga watan Mayu. Sani Usaini shugaban kotun shari'a tawa a cikin rahoton Idrisa Adamu. Shari'a za a yi ta tsawon kwana goma. Wanda za a yi ma shari'a akwai waɗanda na garin tawa ne, akwai na Ilela, akwai waɗanda daga cintabaraden ne an ka kawo su akwai na abal akwai na keta ita ce shari'ar za a yi ta jihar saman mai manyan laifuka wanda ya shahi aiho yara kankana a kashe su fyaɗe da kisa a kashe mutum da muguyan niyya akwai martir wanda shi ma ya kusance shi akwai kuma kashewar mutum ba da niyya ba da fyaɗe ta shahi mutum sun kai talatin dosi ishirin ne laifuka waɗanda sun ka yawa ga wanga aji shine na fyaɗe akwai kuma da ɗan a aihuwa a kashe akwai kuma kuma a kashe mutum ba da niyya su ne ke zakuwa aji na martir shi ke zawa na biyu na uku asasina ne a guda wanda shi ma kashewa ce mai da muguyen niyya cikin yankin yankin agadis a shekara ta 2022 adadin yaran da aka ma allura da ba ma allura ba na da ya dan ragu yayin da adadin yaran da aka mashi shawa ya kyautatu idan aka kwatanta da shekara ta 2021 sakamakon abin da ya biyo baya daga ma'aikatar kiwon lafiya ta yankin albarkacin makon afirka na shaushawa da ake biki yau 26 ga watan afrilu abdu sule kwardonatan cutuka na yankin agadas ya ba da muhimmancin gudunmawar da kungiyoyin fararen hula suke kawowa a bangaren kiwon lafiya a cikin rahoton musa mamman A shekara 2022 akwai adadin yara da ba su isa a yi musu shaushawa ba da kuma waɗanda ba a taɓa yi wa shaushawa ba. Ganin yanayin da ake ciki an samu ci gaba idan aka misalta da shekara 2021. Idan aka ɗauka yara da ba a taɓa yi wa shaushawa ba an samu wajen yaro 772. Idan aka misalta da shekara 2021 da suka kai 5,000 dangance da yaran da ba su kai a yi musu shaushawa ba a nan ma an kai dubu da ɗari takwas wanda dubu shida ne a shekara 2021 an samu ci gaba a kan wannan yanayi a raskunan da muka yi a satin nan akwai haɗuwar ƙungiyoyi daban-daban na fannin kiwon lafiya da suka ba da su ga gwamnati niger wajen bincike na yara da ba a taɓa yi wa shaushawa ba Afirka na bikin ranar 26 ga watan Afrilu karo na 27 na ranar Afirka ta haɗura yaƙi ya wajen aiki wato Nijar a yankin zandar ne aka karbi ya karbi shagulgulan wannan rana musaurari daraktan yankin na ma'aikatar asusun kariyar jama'a Muktar sai a cikin rahoton Habibu Garba. Abin da muke yi a cikin yankin jihar Sandar dangance da rigakafi akan hadarin aiki shine muna tarurruka a kamfanonin haɗin gwiwa da jami'an hukumar kare ma'aikata domin rigakafi akan hadari an ɗan samu sauyi ko da yake kaɗan ne. Muna ci gaba da wayar da kai domin kowa ya gane menene hadarin aiki yaya mutum zai kare kansa saboda mutum ɗaya da bai gane ba yana iya saka al'umma cikin hadari musamman a fannin misalin ma'adinai da sifiri na jigilar man fetur da sifirin fasinja a nan zandar kadai waɗanda suka yi haɗarin moto-moto sun kai hudu da suka rasa rayuwarsu kenan a ja hankalin jama'a su yi hattara A Nijar ka masauran kasashe kula da ruwa na kasancewa wani kalubale dalilin muhimmancin kundin ruwa menene muhimmancin sa ga ƙasa kamar Nijar ganin samar da ruwa na tattare da rashin daidaito don baje Usman shugaban kungiyar a da karin bayani. Le code de l'eau, c'est un document de référence. Kundin ruwa daftari ne da ke kawo bayani ko kuma ke kayyade yadda ake tafiyar da al'amuran ruwa ta kowane fanni. Idan kuna son hakari shirin matsatse ga yadda ya kamata ku yi, ko ya kasance na wani ne ko kuma daga wani abokin hulɗa. Idan za a tsara yadda za a tafiyar da lamarin ruwa, kundin ya tanadi yadda za a yi don kada a sami matsala. Idan cikin wani yanki ne wani ke zowa ya fidda ruwa kamar yadda ake yi wajen gina hanyoyi da sauransu. Akwai hanyoyi da ya dace a bi, kuma a cikin wannan kundi ne aka rubuta mai fiddawa mai biya mai gurbatarwa mai biya idan kuka gurbata muhalli ko ruwa akwai kuɗaɗen da za ku biya saboda wannan cikas da kuka haddasa wa waɗannan albarkatu Wayan yara da dama na makarantar Shato Balera cikin karamar hukumar karkata ta gazar yankin Tilaberi suna zuwa akai-akai ziyara ɗiyansu domin sanin halin karatun nasu a cewar daraktan makarantar wannan ziyara na, kasancewa mai kyau tsakanin uwayen yara da malamai domin karatun yaran nasu. Habibu yayi daraktan ekol Shato Balera a cikin rahoton Hassan Mummuni. zan kai kyauyin alhamdulillah zamin yau karatun yara yana tafiya daidai domin tun kafin lokacin shiga makaranta mun yi rumfuna kuma tubarikalla mun sami yara saboda aji hudu gare mu na sai bana maimakon uku da ake yi duk shekara bayan haka yaran suna zuwa karatu inda ake sai da musu abinci lokaci lokaci muna zuwa muna bincikawa gaskiya wurin yana da kyau domin sun ɗauki mai shara kullum sai ya tsabtace wurin kafin a fara saidawa iyayen yara suna kawo kokarin su tare da kojas mun ga musu cewa ma'aifi ya kawo kuɗin kojas da kansa ya fi a ba yaro yaro ya san da cewa ana kula da karatun shi sannan malamin makaranta ya sanka aiki zai yi kyau ko da akwai wata magana kuma ana iya gaya muku Rikicin da ya barke a Sudan yau fiye da makonni biyu ya gurgunta ayyukan tattalin arziki na wannan ƙasa da wasu yankunan duniya. Misalin sufurin kayayyakin tsakanin ningimi da wannan ƙasa motocin dakon kaya shaƙe da kaya sun tsaya a difa dalilin wannan rikici da ma can wancan bangare na Sudan. Adam Bukar mai sufuri na Sudan ya yi tsokaci a cikin rahoton gidi Abdurrahman. tun yau fitinan nan ya taso ya kusa sati biyu da ya kusa duka motoci gashi na suna hanya ba su samu sun shiga a frontier duka suna saye kowa yana ta shan wahala wanda yana ciki bai samu fita ba akwai kuma motoci na Niger ma wanda sun doka kaya sun tafi ba su koma ba kuma akwai wanda na carin da sun shiga ba su fita ba duka direba da masu kaya da eh, apprenti duka da muna cikin wahala to kayan yawanci dai ba masu lalacewa in bai kai wata daya ba in ya kai wata daya ko a ce za a sabke duk wanda yake da za safke shi wallahi mu fatan mu na musulmi dai muna so ko gobe ma ya kare dan talakuki da ba abin da za mu samu a ciki in ba tashi hankali ba to ba mu san lokacin shi da zai kare mu dai abin da muna bayani akai dai Allah dai ba mu zaman lafiya isasshe mu masu aiki daga Chadi har Niger har Sudan a cikin nan ne mu muna cin abincin mu saboda haka kowa da ya taya mana addu'a wannan fitina fitina wannan Allah ya sa ya sayar da shi haka. Tun zuciyar mu na musamman ya za a zakulo da neman wato yaran da ba a kai wa allura shine taken wata haduwa da kai da kiraye-kiraye domin kai yara wajen allura a ranar jiya maradi kawancan kungin fararen hula na bangaren kiwon lafiya a Nijar wasan suka shirya ta albarkacin makon Afirka na shaushawa ganin yadda yankin maradi ke sha da baya a wannan fannin Shebu Bego Coronatan Rasan Maradi a cikin rahoton Muhammad Mamman. ba Babu rasa masaniyar matsalar rashin yi wa yara shaushawa nan ƙasar Nijar al'amari ne da ke da tarnaki sosai musamman ma a nan maraɗi. Dalilin da yasa kenan muka yi zaɓin haɗuwa a nan. shi ne. ni ya hana ruwa gudu da kuma batun yaran da ba a taɓa wa shaushawa ba. Me yasa kamar yadda kuka faɗa musamman a maraɗi batun shaushawa na da matsala sosai. Ana ganin sa a cibiyar kiwon lafiya ta tasawa maraɗi maraɗi gari rumfa gidan runji da kwaro da bermo a nan ne ke da nau'in mai kamari a ƙasar nijar waɗanne dalilai ne waɗanda mutane ke badawa sun alaƙanta ne da batun addini addini ba inda ya zayyana cewar kada a yi wa yara shaushawa wani bin kuma bisa son rai na mazan ko matan akwai ma mazan da ke yi wa matansu barazanar sakinsu idan har suka sake suka kai yaransu aka musu shaushawa da tunani tunanin cewar wai za a yi wa yaran shaushawan ne don a gaba kada su samu aihuwa shi ko idan aka diba aka kimanta can da da yanzu ai yanzu an ma fi samun aifuwar yaran me kuke shirya daga waɗannan mutane da kuka gayyato yau Mutanen da muka gayyato ba cikin lalube ba ne, saboda matasa ne, mata ne, jagororin addini ne, masu anguwa ne, wakilan ƙungiyoyin Kojes. Abin da muke shira gare su shine na su isar da labarin a cikin duk dukkan iyalai a fadodi a duk inda za su je a cikin firarrakin su ya zan an fa'intar da su sun gano amfanin shaushawa don ko shaushawa rigakafi ce cututtuka 25 aka kididdige wanda a kansu sai an sa kaimi sosai ta ganin an yi wa yara da dama shaushawa me ake nufi da de vie da zero dose zero dose yaran da ba a taba wa shaushawa ba ne su kuma perdu de vue su ne wa'anda ke zuwa shaushawa so daya so biyu bacin su zo sau uku zuwa sau hudu wace dubara aka da. domin gano waɗannan mutane dabarar ita ce wayar da kai ba da labari isar da kogin. muna roƙon mutane su taimaka mana bisa wagga damar mun baiwa 'yan farar hula horo suna yin ƙofa-ƙofa don su samu wa'annan yara tsarin ya ma soma a cibiyoyin kiwon lafiya cikin su 33 wa'anda ke da matsalar akwai shida na maradi To duka duka da haka muka zo ƙarshen labarin namu na sashen Hausa daga nan Sido Kalangu bare yanzu an haɗa ku da Salamatu Kadari da za ta gabatar muku da labaru da harshen zamanci a huta lafiya. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.